ake kira kunnan ba filla ce kasan filla ne sun kwasu su kusan rogo to ina ganin shi na kila gobira sun kai mawa shari sai an kawai sai kunnan sun san kusan rogo to da kashi ya yi kama da kusan rogo eh, caku ya yi kama da kusan rogo amma dai da nonon raƙumi ake yi ne sai a soya nonon raƙumi ya koma kamar kusan rogo a shi na yasa da mutum sama ta ba kullum ka ba kai mallam abubakar <laughs> eh mai aka eh, shi ta kudin kandi ko da fillanci da kun ja kandi <laughs> eh mun taba zuwa tawa an ka kawo mana shi eh ko kwanne ko gaskiya ta kasan da suna to kasan su can addara raƙon ma to ƙwarai ko ba daɗi gare shi ba mu gare mu da ba mu saba ba to ko da da shi in shi a matsayin abincin mutane ya halatta su fitar da zakatin fitar da gare sai a bada sa'i guda na shi qala abu sa'idin abu sa'idin al-khudri marwayacin hadisin shi sahabin da ya rawaito mana wannan hadisin yace amma ana amma ni falla zali ukuriju ba zan gushe ina fitar da shi ba shi sa'in nan kama kuntu ukuriju kama yadda na zan ina fitar da shi fi zamanin rasulullah zamanin manzon Allah sallallahu alaihi me ja Abu ya yayi wannan maganar wasu adda ra'ayin cewa bayan sa'i guda ya kamata a dan ƙara tafi kamar mutum ya bada sa'i guda da tafi ko sa'i guda da rabi a dan ƙara wani abu ya ce a'a in ƙara daga wani manzon Allah ya ce ni kan ban ƙara bisa ga sa'in nan kaga ba su belle abu dai ashe an rige mu ga cewa sai da nasi sai waduwa da annabi yayi wani yadda wasu sun ka zo daga baya sun ka ce ya kamata a dan ƙara wani abu kila wani gwamna ko wani khalifa yace ya kamata a dan ƙara matalaka wani abu bisa sa'in nan da an ka saba bayarwa abu sai da yace to ni kan ba da ni ba ni kan sa'in nan da nika ba su a zamanin nika fitarwa a zamanin manzon Allah wallahi ba zan ƙara komai ko ko ko ƙara guda ban ƙara bisa da sa'in haka ya kamata kowa ya tsaya inda annabi ya tsaya amma mai son ya tsira da imani ne wala abi dawud daga riwayar abu dawud shi abu sa'id al-khudri yace la ukhruju abadan illa sa'an har abada ba zan fitar da komai ba in bancin sa'in nan da nan zai ina fitar da zamanin annabi kaga ashe kenan sa'i za a fitar ga kowane mutum babban mutum sa'i jariri sa'i kowa namiji sa'i mace sa'i na fatar kun fahimta wa nimna abbasan radiyallahu anhu ma qala da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatul fitri duhratan lis-sa'imi min al-lagwi wa rafati wa tawmatan lil masakin faman addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun min as-sadaqati rawahu abu wannan hadisin an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas yadda allah tabbata gare su ɗan abbas ya ce fara da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr manzon allah ya farlanta zakar kono ruhuratul lisa'imi domin ta zan tsarkaka ga mai azumi min lagawi daga maganganun banzar da yayi wa rafata da alfashar da yayi rafa maganganu na alfasha maganganu na lagau da na alfasha da mai azumi ya cikin azumi to zakatul fitr ita za ta tsalkake mai waɗannan laifuffukan wato mata lil masakina kuma domin ita zakatul fitr ta zan ciyarwa ga miskinai talakawa kaga a wadatar da su ba sai sun tai ranar sallah wurin kwarakato gidan mawadata ba ko sun tai wurin roƙo faman addaha annabi ya ce duk wanda ya bayar da ita zakatul fitr qabla salati gabanin sallar idi fahiyar zakatun makabula to ita zakka abin karɓa za a ba shi lada cikakkiya wa man addaha da salatu. wanda bayar da ita bayan sallah bai fitar da zakatul fitr ba sai da an ka taso da idi sannan ya bayar da ita sai annabi ya ce fahiya sadaqatun min sadaka to ita sadaka ce kawai da cikin sadakoki ma'ana za a bashi ladar sadaka amma dai ba za a bashi ladar zakatul fitr ba ina fatar kun fahimta za a rage mai wani abu na lada ta ashe kenan yaushe an kafi sun fitar da ita kafin a tafi sallar idi Rawafu abu dawuda wa ibn maja wa sahal hakim da imam abu dawuda da ibn maja su sun karoyato shi hakim ya inganta shi ce hadisi ne sahihi a ba sahihi bane hadisi ne hasan na fatar kun fahimta to kaga ashe wannan shine eh, hikimar zakatul fitri ta zan alkaka ga mai azumi Lagau da yasassun maganganun da ya da alfashin da ya za a yafe mishi su kuma talakawa ta zan taimako gare su zan ciyarwa